ina buƙatar shi ya kuma ai ni ba da shi ni da matsala matsala da gare shi safina shi ma na san shi da matsala a salama wani tabbaci ke gare ki alalakin baki na tafi ba wannan kalaman na ke na kamar shi ke zuwa ba wani kalaman na ba suna nuna kamar

sakina karki damu kawo ta Allah ya kawo ta kafin ta canja a ɗauko wanda za su ya ce da ko za ku yi ta ba ta da wani menene menene

kai dai ka jaban baka da aiki sai dauke dauke eh mana ke ma dauke dauke ake biki ba abi ba a kalla <laughs> to shi ke da so take ta zarmiya kuma ka takure ta eh. <laughs> zarmi mi a ah, wala ba zarmiyan da zai magana ah, a a daya wa ah, tun yaushe ake ta magana ai tun da ake ta magana <laughs> wallahi wallahi kin ga ku ana dorawa akan YouTube za a ji budafirce da kike yi sai yake ji ana magana ki a instagram wanne ne wanda ne sauri karanta ai akwai samira samir guda da an yi wayanta Allah ya yi ma sun yi kalamai na ko da